idan an ga wata sabo shi ma akwai addu'a da annabi ya tanar a yi du'a ru'yatul hilali addu'a ta 175 idan an ga wata sabo Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا wa الله عبد Abdullahi bin Umar. shi ya rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wancan riwayar na alani na mun faɗa riwayar bukhari ne da muslim kuma ya gabata Allahu akbar kana ganin wata duk wanda Allah ya bashi ikon ganin wata a farkon ganin shi to sai Allahu akbar shi wata ba kowa ke iya ganin sa ba gashi nan zai fito wani Allah bai bashi karfin idan zai gani ba to duk wanda Allah ya sa a gan shi din to sai wannan kabbara Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil iman ya Allah ka fitar mana da wannan wata shine ahillahu kalmar ahillahu aqli'u alaina ka fitar mana da shi ya fito a gare mu da zaman lafiya da imani Mana ya zamanto muna ganin sa muna cikin ni'ima da zaman lafiya ya ubangiji bil amni wal iman mu tabbata akan addini was salamati wal islam as-salama da kubuta daga azabarka daga kubuta daga fitintunan duniya da na lahira wal imani da kuma imani ko da musulunci wat tawfiq Allah ka bamu tawfiqi lima tuhibbu da abinda kake so rabbana ya ubangiji wa tarda da abinda kuma ka yarda da shi rabbuna wa rabbuka Allah kamar kana gayawa wanda kake kusa da kai yake kusa da kai ne ubangijinmu Allah kuma ubangijinka ko kuma ka ce rabbuna wa rabbuka Allah ka tinkari wata